sarkin hausawa na birnin accra alhaji muhammad kabiru wahi kadir english shine wanda aka bai wa sanda ya kama aiki a matsayin sarkin hausawa na birnin accra kabilu da ke zaune a zangon ghana dukkaninsu sun kawo jiki da amsa gayyata na sarkin hausawa alhaji muhammad kabiru wahi kadir english shak ismail abubakar mai lakabi ba mai yi sai allah shine sarkin matasa na kabilan kwatakwali a nan birnin accra ya gargadi sabon sarkin da cewa da na ga abin da ya kamace na farko shine ya pay attention wurin neman ilimi especially na yaran mata da wurin da ke so ya zama first priority shi ya make sure kamar yaran mata domin kasa hausawa suna da al'ada na aure da wuri kisa yaran su yaran mata ba su samun anya su nemi ilimi kisa da wurin da nake so ya mai da hankali kenan ilimi kuma na ingiliziya saboda ya taimaka musu sabon galadima da aka dada a wurin bikin alhaji usman wai kadir ingili da aka fi sani da lakabi oscar ya kira ga hukumar najeriya da ta kara himma wurin ceto yaran mata sama 200 da yan boko haram suka kama sai da ya fara jawaban nasa ne kamar haka abin da ya taba najeriya kasu ya tabo nan ya samu tun muko aramu da kanmu ya dame mu kwarai muna fata dai allah kiyaye mu da shi kuma allah tona asirin kowa ke wanga abubuwa domin abin da ya faru najeriya ya faru na haka kuma da ci wani shega duka kasashen na west africa A ya zo ciki kuma najeriya su tashi tsaye na son suna nan amma na kaman ba su yi kan da ya kamata su yi ba kuma shugabanni Africa sauran kuma su tashi su taimake najeriya domin abin da ya hafi najeriya ya hafi cikin ƙasa son ka tun da waɗanda su sun ɗauki yaran mu kamar ɗari biyu da ya kamar uku ta hudu kina har ba san da suke ba ba abin da kamata mu zauna ba ne magana bai ya kamata a tashi tsaye a sa'in da aka bi. ko shakka babu an baje al'adu daban-daban na hausa a wurin wannan taron. wazirin birnin kumasi alhaji dan tsoho yana cikin mahalartan wannan taron wallahi alhamdulillahi wannan al'amari ba abin da za a ce sai a Allah godiya sa'ilin nan kuma an tada kafadun hausa a gane ga baki daya don abu ne da ke kusa an sha'afa amma yau wannan al'amari ya ƙara radafa al'amari na hausa godiya muke yi Allah saka da alheri Allah ƙara yawanci rai mai albarka. Alhaji Amudan mulki taro ya yi kyau. Sarki dai ka san ba za ka yi sarauta ba tare da jama'a fadawa na kirki ba a ringa dauka shawara kuma abin da yake ya damu community a yi kokari a duba taimaka so komai ya yi kyau. sunana ibrahim abubakar wannan buki da aka yi wato wannan ya tabbatar da cewa wato hausawa a ghana suna da tushe ba su manta da asalinsu ba wato yau irin abubuwan nan da ya faru a inda da dan sarautu daban-daban wannan ya tabbatar da cewa tuna baya shine roko kowa bar gida gida ya bar shi sunana hajji amuwa da has wallahi yayi kyau sosai sosai you know mu yan zango community na ya kamata mu yi hadin kai when it comes to education yara da environment mu a gyara environment mu mu bari sarauta mu ya yi kyau ya samu daraja mo. Wakilin shugaban kasa a wurin wannan taro kantoban birnin Accra Dr. Alfred Oko Van der ya yi alkawarin cewa hukuma za ta yi aiki tuƙuru wurin kwasan shara da yake mamaye birnin Accra. Baba ya kuma makili sashen Hausa na muryar Amerika Accra Ghana.